المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته mu da sake haduwa a wannan yammaci na ranar lahadi a yau sha hudu ga watan ramadan hijira dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da bakwai wanda ya zo daidai da sha tara ga watan shida miladiya dubu biyu da sha shida cikin tafsirin mana littafin allah maɗaukakin sarki har yanzu muna cikin suratul kahf a inda a jiya mun dauko matsaloli guda uku waɗanda suka shafi wannan kissa mai girma wanda ba zai ka karanta kissar annabi Musa da Khadir ba ka wuce ba tare da ka tattauna su ba matsala ta farko cewa Khadir annabi ne ko waliyi ne muje cewa rajihin magana magana mafi inganci mafi rinjaye Khadir annabi ne sai kuma matsala ta biyu yana nan da ransa ko ya mutu ita ma magana mafi inganci mafi rinjaye khadir ya mutu tun a wancan lokaci sabanin magana da wasu malamai suke cewa ko kuma wasu suke ambatawa cewa yana nan da ransa yana yawo ana haduwa da shi mun je bayanan da ibn al-qayyim rahimahullahu ta'ala ya ambata cikin al-manar munif na cewa dukkan hadisan da aka rawaito cewa yana nan da rai waɗannan hadisai dukkanin su na ƙarya ne musu inganta ba ya kama ganganun malamai wanda suka a kan cewa Khadir ya mutu baya nan kamar irin su al Ibn al-Jawzi kamar irin su Isa Muhammad bin Isa al-Harbi kamar irin su Imam al-Bukhari da sauran malamai da ya ambata mana a yau insha Allah ta'ala mu karanta mas'ala ta uku shine cewa da wasu ke cewa akwai ilimin baɗini akwai kuma ilimin zahiri akwai shari'a akwai hakika ilimin zahiri shine wannan ilimi da yake cikin alkur'ani da hadisi shine ilimin da yake cikin littattafai da malamai suke yin bayani wannan ilimi ne na zahiri ilimi na baɗini kuma ilimi ne da Allah yake sanar da wasu daga cikin bayansa wanda za su iya sabawa abinda yake na zahiri a zahiri mun san zina haramun ce Allah ya haramta ta a cikin alkur'ani wala taqrabu zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila to amma za ki samun ayata ce bada a samu wanda yake da ilimi na badi ne shi a gurin a zinaba ba shine wannan abin da muke zina zinaba da haka wannan abin da ake cewa kada a yi shi a gurin shi masu ilimin shari'a ne suke bada amma shi ya kai matuƙa ilimi ilimin shi ya zama ladunni zai iya yin abin da ya sabawa wannan abin da manzo Allah ya hana ko abin da Allah ya hana kuma bai laifi ba kuma daidai yayi suna kafa hujja da wannan kissa su ce annabi Musa yana da ilimin zahiri annabi Musa yana da ilimin shari'a amma Khadir yana da ilimi na batini yana da ilimi na hakika shi yasa abinda annabi Musa ya mai inkari ya mai shi a zahiri ne shi kuma ya yi wannan abu a ilimi na hakika da haka idan kana zaune da mai ilimin hakika dan kaji ce shi Allah ne kada kai inkari dan kaji ce wani abu Allah kada kai inkari dan kaji ya kaga yayi sata kada kai inkari a zahiri ne yayi sata amma a ilimin ne hakikanin gaskiya ba sata yi ba suna kaba hujja da da wannan kissa din shine zamu karanta kaɗan daga cikin bayanan da shekul islam ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala yi wannan littafin da yake hannuna majmu'ul fatawa ne na shekul islam ibn taymiyyah rahimahullahu ta'ala mujalladi na sha ɗaya shafi na biyu. wanda a cikin littafin sa al-furqan baina awliya'ir rahman wa awliya'ir shaytan yayi waɗannan bayanai wanda ma ba wahami ne ba shine anan domin yana cikin littafin majmu'ul fatawa yana magana cewa fa inna min haula'i cikin irin waɗannan mutane man yazunnu anna min al-awliya'i man yasubu lahu al-khuruju an shari'ati an-nabawiyya cikin waɗannan masu ilimin masu da'awar ilimin batini masu da'awar ilimin hakika masu cewa waliyi zai fi annabi akwai wanda yake zaton cewa akwai wali a cikin waliyai akwai wali da ya halatta ya fita daga ilimi na shari'a ta annabi sallallahu alaihi wasallam yayi wani abu wanda baya cikin shari'ar annabi Kamar saga lil khadir al khuruj an mutaba'ati musa kamar yadda ya halatta ga khadir ya kibi annabi musa yayi wani abin da ba daidai bane wanda annabi musa ba shi zuwa wa annahu qad yakunu lil waliyi fil mukashafati wal mukhatabati ma yastaghni bihi an mutaba'ati ar rasul suna cewa zai iya yiwa Wani ya zama yana da ilimi na mukashafa da za a yayi masa abubuwa yana da ilimi na mukhataba da za a yi mai magana direct daga wajen Allah wanda zai wadatar da shi daga bin manzon Allah fi umumi ahwalihi aw a ba'dha ko dai dukkan cikin yanayin al'amuransa ya wadatu ba sai ya manzon Allah ba kai sai yake karba da gurin Allah ko kuma a cikin wani yanayi akwai masu fadin haka wa kasirun minhum yufaddilu alwaliya fi za'mihi masu irin wannan aqida yawa daga cikin suna bibita waliyi in ba mutlaqan ko dai kai zace dukkan wani ya fi annabi sallallahu alaihi wasallama wa in ma min ba'd alwujuhi ala annabi ko ci a ta wata fuska ya fi annabi za'imina anna fi qissatil qadr hujjatan lahu suna masu rayawa cewa kissar qadir akwai hujja a cikin haka dan su a gurin su qadir waliyi ne gashin aiko annabi gurin sai zo karatu da haka wani zai iya bin annabi kuma zai iya zama yana da wani ilimi da ya saba wani annabi. da haka zai iya fadarsa zai iya aiki da shi ba tare da ce ya yi wani abin da ba daidai ba wa kullu hadhihi al maqala ibn taymiya ce duk irin waɗannan maganganu min al jahalati wa dalalat jahilci ne batare ne bal min a'zami anwa'in nifaqi wal ilhadi wal kufri wannan yana ɗaya daga cikin hanyoyin karkacewa mafi girman nau'ika na kafirci da munafinci a maganganu kai na bayan Allah na malamai na kwarai fa innahu qad ulima bil ittirari min dinil islam ga amsa zai bayar ce abu ne sananne a cikin addinin musulunci inna risalata muhammad bin abdullah sallallahu alaihi wa sallama li jami'in nas aikan manzon Allah da Allah ya aiko manzon Allah ya aiko shi ne ga dukkan mutane gaba daya arabahum wa ajamahum larabawa da wanda ba larabawa ba mulukahum wa zuhadahum masu mulki da wanda ba su da mulki masu gudun duniya wa a wa ammatahum malamansu da ma sauran gama garin mutane Allah ya yi ko manzo Allah zuwa ga dukkan mutane wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin illa kafatan lin nas wa ma aiko ka face dukkan mutane gaba daya haka wannan abu ne sananne ga dukkan musulmi wa annaha baqiyatun da'imatun ila yawmil qiyamah kuma sakon manzon Allah sako ne dawwamamme wanzaje zuwa tashin alkiyama ba wani annabi da zai zo bayan manzon Allah bal ammatu saqalain aljinni wal ins dukkan mutane da aljanu wa annahu laysa li ahadin min alkhalaiqi alkhuruj an mutaba'atihi wa ta'atihi ba wani cikin mutane da yake da damar ya bar biyayya ga manzon Allah ko ya ce ba zai manzon Allah da'a ba ko ya ce ba zai lazimci abin da manzo Allah ya zo da shi na addini ba babu wani cikin mutane da yake da wannan dama wa ma sannahu lahum min fi'lil ma'murat wa tarkil ma'murat babu wani cikin mutane da yake da dama zai ce zai bar abin da manzon Allah ya ce a bari a zai ki barin abin da manzon Allah ya ce a bari ko zai ai ko zai ki aikata abin da manzon Allah ya ce aikata babu wani cikin mutane da yake da wannan dama ballau kana al-anbiya'u al-mutaqaddimuna qablahu ahya la wajaba alaihim mutaba'atuhu wa mutawa'atuhu ibn taymiya ce annabawa wanda Allah ya aiko gabanin manzon Allah duk gaba da suna da rai wajibi ne su manzon Allah biyayya annabi Musa annabi Isa annabi Shu'aib annabi Salih annabi Ibrahim annabi Nuh dukkan annabawan da Allah ya aiko da suna nan da zai zama suna da rai yau wajibi ne su manzon Allah da'a da biyayya dan me yace wa qala ta'ala Allah yana cewa wa idza akhadha Allahu mithaqan nabiyina lama atitukum min kitabin wa hikmatin thumma ja'akum rasulun musaddiqun lima ma'akum la tu'minunna bihi wa la tansurunna قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إسري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين wannan aya ita take tabbatar da wajabcin dukkan annabawa da suna nan za su yi Allah da'a dan Allah ya ce ka ambaci lokacin da Allah ya riki alƙawarin annabawa gaba ɗayan cewa Allah ya baku littafi ya baku hikima sannan manzo ya zo yana mai gaskata abin da ke tare da ku ku yi alƙawari za ku yi imani da shi za ku taimake shi dukkan annaba suka ce a mun yadda mun yi imani qala aqarartum wa aqamtum ala zalikum isri kun yi imani kun dawo alƙawari akan haka qalu aqararna suka ce mun tabbatar duka annabawa qala abbas abdullahi dan abbas yana cewa ma ba asallahu nabiyyan Allah bai aiko wani annabi ba illa akhadha alaihi almisaq fa ce sai yayi alƙawari da shi la in bu'isa muhammadun wa huwa hayyun in aiko annan muhammad yana raye la yu'minun la yu'minanna bihi wa la yansuranna zai imani da shi zai taimake shi babu wani annabi da Allah ya aiko face sai Allah ya yi alkawari da shi cewa in aka aiko manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kana raye za ka yi imani za ka taimake shi wa amarahu bi akhdhil misaqi ala ummati sai Allah ya umarci wannan annabin ya dau wannan alƙawari ga al'ummarsa ma'ana su ma su dau wannan alƙawari da in bu isa muhammadun wa huwa hayyun la yu'minunna bihi wa la yansuranna wa la yansurannahu wa la za su idan aka aiko manzon Allah suna raye annabin yana raye duk gaba ɗaya za su yi imani za su taimaki manzon Allah wannan abin da ibn taymiya yake so ya tabbatar mana so yake nuna mana bambancin khadir da annabi Musa da kuma mu da manzon Allah mu anan an aiko manzon Allah gare mu gaba daya amma khadir ba aiko annabi Musa zuwa gare shi ba da haka iya wani ba za ci ya saba annabi Musa ba wa bi sunanin nasa'i an jabirin annan nabiy sallallahu alaihi wasallama ra'a bi yadi umar bin al-khattab waraqatan min at-taura ya zo a cikin sunanin nasa'i daga Jabir manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ga wata kadda ta at-taura a hannun sayyidina Umar fa sai manzo Allah ce a mota hawi ko na ibn al-Khattab kun shiga rudo ne ya kai dan Khattab kun rude ne haka kike nema a taura laqad ji'tukum biha bayda'a naqiya na zo muku da ita farakar mai mai tsarki law kana Musa hayyan ma wasi'ahu illa kibai da annabi Musa na da rai to da ba abin da zai sai dai ya bi ni da haka wannan attaura da ka dauka shi ma wanda ya zo da attaurar da yana nan to ba abin da zai face ya aje sai mun biyayya warawahu Ahmad fil Musnad haka Imam Ahmad ya rawaito shi a cikin Musnad Ibn Taymiyyah ya kawo shi har zuwa ma'ana ya kawo su lafazin banda wannan sannan ya kawo cewa ya tabbata cikin sahih hadisi sahihai cewa Annabi Isa alaihi salam idan ya sauko daga sama zai zama zai bi shari'ar a manzan Allah ne sallallahu alaihi wasallam to idan ya zama na wajibi ne ya bi manzan Allah ya taimaka manzan Allah idan ya zama na waɗanda suka zo na annabawa waɗanda za su riski manzan Allah wajibi ne su yi biyayya da da'a to ina ga wanda ba annabi ba annabi ibn taymiya yana so ya ce mana ina ga wani wali waye ya halatta ya zo ya riski manzan Allah ko ya ce ba zai manzan Allah da'a ba kuma ya zama ya yi daidai babu yace abu ne sananne ga duk wanda yake kiran addini na manzon Allah ya je masa wajibi ne bi shari'ar manzon Allah wajibi ne ya bi shari'ar wannan ma'ana ta annabi sallallahu alaihi wasallama kuma imani ne da sauran annaba imani da manzon Allah ya kawo ayat da Allah ke cewa qulu amanna billahi wama unzila ilaina wama unzila ila ibrahima wa isma'ila wa ishaqa wa yaquba wal asbab wama utiya musa wa isa wama utiya an-nabiyuna min rabbihim la nufarriqu baina ahadin minhum wa nahnu lahu muslimun sai Allah ce fa in amanu بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا فإن وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم وأنا آية تانونا واجبين غزة دكا النباوة har inda ya zo yake cewa inda kuskure ya shigo shi annabi Musa lam yakun mab'usan ila al-Qadir Allah bai aika shi zuwa wurin Qadir ba wala aujaba Allahu ala al-khadir mutaba'atahu wa ta'atahu Allah bai wajabta wa khadir yayi biyayya ida ga annabi Musa ba bal kad sabata bi sahihain ya tabbata cikin Bukhari da Muslim khadir ya ce wa annabi Musa inni ala ilmin min ilmi Allah allamani illahu la ta'lamu ni ina da wani ilimi da Allah ya sanar da ya sanar da ni kai baka san shi ba kun ga yanzu baya halarta wani ya ga manzon Allah haka haka kuma kai kana da wani ilimi da Allah ya sanar da kai ban sani ba Wazanika anna da'wata Musa kanat khassa domin kiran annabi Musa yake banta ne ga bani Isra'il banda Qadir wa qad sabata bi siha yace ya tabbata a cikin littafan hadisi ingantattu min ghairi wajhin ba ta hanya ɗaya ba an annabi sallallahu alaihi wasallama daga annabi sallallahu alaihi wasallama annahu qala manzo Allah yana faɗa yana bayanin abin da aka bibita shi da shi akan sauran annabawa yana cewa dukkan annabi ana aika shi gurin mutanensa kadai ne kuma aika ni gurin mutane gaba daya da aka kiran manzon Allah a da'awatu Muhammadin sallallahu alaihi wa sallama shamilatun li jami'il ibad kira manzo Allah da dukkan bayi laysa li ahadin al-khuruj an mutaba'ati wa qati ba wanda ya halatta ya ce ba zai manzon Allah da'a ba ko ba zai wa manzan Allah biyayya ba walafti ghina ar risalati ko ce ya wadatu daga aikin manzon Allah kamar yadda qadir ya wadatu ga bin annabi Musa baya ma'ana bin shari'arsa to a wannan al'umma ba wanda yake haka da haka akwai bambanci tsakanin qadir da annabi Musa tsakanin kuma wannan al'umma da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sannan kuma ibnu tabiya ce kisar Kabir, da muka karanta da annabi Musa babu inda aka abin da ya saba shari'a babu wani abin da ya saba shari'a yace domin me lokacin da khadir ya bayyana annabi Musa dalilan da yasa aikata abubuwan da ya aikata annabi Musa ya dace da shi kai, bai mai musu ba kun ga babu inda Allah ya ce sai annabi Musa ya ce to amma daidai da aka aibi halatta ka kanana ta musu jirgi ba babu inda ya ce ai to ai halatta kashe shi ba babu wannan amsa din sai ya shiru saboda mai, ya ji da abubuwan da aka yi abuwa ne da suke kan daidai walam yaqtarifa hina idan bus kara sabani ba walau kana ma fa'alahu al-khadir mukhalifan mukhalifan li shari'ati Musa da ma wafaqahu da kaddara ma abinda kadir yake kai wajibi ne annabi Musa ma'ana shi ne abinda annabi Musa ya zo da shi to ai da ya saba masa anan da annabi Musa ya yi magana babu inda annabi Musa ya yi magana sai ce wa mislu hadha wa amsalu irin wannan ya qalil mu'minin yana faruwa ga mu'minai bana irin abin da ya fara tsakanin Khadir da Annabi Musa yana faruwa ga mu'minai yaqtasu ahadu shakhsayn bin ilmi بسبب يبيح له shari'a. Wani akwai والاخر لا يعلم ذلك السبب za iya samun wanda daga cikin muminai yana da ilimin da ya halatta mai yi kaza ɗayan kuma bai da wannan ilimin bai san dalilin da ya halatta haka ba sai ya zama wancan ya sani wannan bai sani ba in wannan yayi sai wance mai inkari saboda bai saboda bai sani ba wa in kana qad yakunu afdal min al-awwal inda wannan da bai sani ba zai zama yafi wanda ya sani falala mislu shakhsain ga misali ibnu taymiya zai buga mana mutane guda biyu dakhala ila baiti shakhsin suka shiga gidan wani mutum wa kana ahaduhuma ya'lamu tiba nafsihi bit tasarrufi fi manzilihi shi dayan ya san me wannan gidan mutum ne da yake bai damuwa dan an taba kayan shi In ma bi izinin lafzi aw gairi ko dai don ya taba ce masa idan ka zo gidana komai kai amfani da shi ko kuma ta wata hanya ya sani mutane biyu ne suka shiga gida daya Ɗayan yana da ilimin mai gidan nan baya faɗa dan an yi amfani da kayan shi ko dai dan wata rana ta ce mai in ka shigo gida na kai amfani da komai ko kuma a'a ya fahimci hakan fa yatasarrafu sai ya tasarrufi da kayan gidan wa zalika mubahun fi shari'a wannan kuma halan ne a shari'a musulunci wal akharu allazi lam ya'lam hadha sabab shi kuma wannan bai san wannan sababin ba bai san da wannan dalili ba la ya tasarrafa zai tasarrufi ba an gane misalin ai mutane bai yana so ya nuna mana cewa hatta mu a wannan al'umma ana iya sa mutane biyu ɗaya yana da ilimi da zai halatta mai wani abu ɗaya kuma bai da ilimin kamar mutane biyu da suka shiga gidan wani mutum shi ɗayan ya san cewa mai gidan nan baya faɗa don an shiga bandakin sa an kama ruwa Don an ga wani fulan da shayi an zuba an sha Don an je cikin biriji an bude an ɗaule mu ko ruwa an sha idan yazo ba zai ce komai ba saboda kila ya taba gaya mai in ka zo gida na ka yi da abin da ke so ko kuma a'a yau da gobe ta sa ya mai haka shi kuma ɗayan bai sani ba to kaga wannan ana shigowa gidan sai ɗayan ya tambiri sai ya bude sai ya ɗauko ruwa sai ya shanye ya zo ga shayi a flas ya zuba ya sha ya shiga ban ɗaki ya kama ruwa ila yi wanka kaga wannan da bai sani ba zai mamaki ya za ka shigo gidan mutum kai sai mai taɓa taɓe kaga zai mai inkali amma da zara ya ga mai cewa ai shi ya ban dama shi nan abin ya wuce to kamar hadar da musa haka yi faru shi ne abin da ibn mai ake cewa harqus na kana min hadal ba, wannan jirgin ruwan da hadar ya je yahuda ya cire wani katako daga ciki irin wannan ne fa innal khadira kana ya'lamu anna anna amamahum malikun ya'khudhu kull safinatin ghasba shi khadir ya san a gaba akwai wani sarki azzalimi da yana kwace duk wani jirgi kyakkyawa wa kana min al maslaha allati yaqtaruha ashabu sabina su kuma masu jirgin ya riga sani cewa abinda za su zaba dan kada kwace musu jirgi shine gwara a lalata musu jirgin dan su wuce kalau kada kwace musu ya san cewa wannan ne abin da za su zaba da aka yi lalata jirgin amma annabi Musa bai san haka ba ana abin da Ibn Taymiyyah yake so ya gaya mana yana so ya nuna mana cewa amma dauki cewa Khadir wani ne a kuma dauki cewa annabi Musa ya aiko shi zuwa Khadir to abinda Khadir ya aikata din nan bai saba abin da yake na shari'a babu dalilin da wani zai zo ya tafta sako, ya ce shi wani ne yana da dama abinda mu ba mu sani ba ya sa abinda ya saba alqur'ani shi yana da ilimin batini ko yana da ilimin hakika babu wannan dama domin nan ba na bane koyayye yace misali akuya allati asaba al akuya da mutuwa ta riske ta taimo shi fa zabahat maratun biduni idni ahliha akuya ce za ta mutu sai wata mace ta yanka ta ba tare da ta tambaye masu akuyar ba da sa'adun nabi sallallahu alaihi wasallama aka za ta bi manzo Allah ga wata akuya za ta mutu amma wata mace ta yanka ta amma ba tare da izinin masu dabbar ba ba a zai lahum bi akliha sai manzo Allah ya ce ya halatta ce walam yulzim allati zabaha bi zamani ma naqasat min zabihi bai kuma ce wani ta yanka akuya ba ta biya saboda me saboda masu akuyan ma da sun zo abin da za su ke. ko anan yanzu ana yi ai wani za a taka dabba wani yaga tana cure cure sai ya kawo ka sai ya yanka ta sai ya aji in mai dabba ya zo ba zai faɗa ba in ya faɗa kowa zai ce kai dai baka da mutunci ya za a yi dafa kaza ta mutu ya gyara ma kai kuma kai kaza saboda al'izinin urfi izini ne yau da kullum ya ba da cewa irin wannan ya halatta a yi tasarrufi to irin wannan misalan suna nan da yawa yanzu ba wanda zai zo faɗan mutum ya zo ya tadda wan matarsa ya zo ya shiga gida ya ya same shi da matarsa da ɗaki suna zaune suna magana ya hauta da faɗa ba zai yi ba saboda al'izinul urfi ya ya tabi al'ada wan mace kaninta idan yazo yana shiga gida da haka wannan ko da ya zo ya buƙaci sabanin abokin shi ne ya zo sai ta nemi izini ko wani daban wanda ba su ba to shine abin da ibnu taymiya yake faɗa anan ya dada ka wani misali yace lokacin da maza Allah sallallahu alaihi wasallama abu talha ya kira shi ya shirya walima ya kira manzan Allah da wasu mutane kaɗan ya ce zo gidan su ci abinci da manzan Allah ta tafiya sai ya ce duk wanda yake masallaci ya tashi a tafi da shi aka je gaba ɗaya saboda me suka ce dan manzan Allah ya san abu talha ba zai damu ba ko ba zai magana ba kamar kai ne aka yace ka walima yanzu wani ya gaishe ka shan ruwa cikin abokanka sai ka kira ka ce zo mu je shan ruwa ka tafi da mutum biyu uku saboda ka san me ba zai ce wani abu ba ko ni nan yanzu aka ce ni shan ruwa kan zo da mutum uku hudu ba a cewa wani abu saboda me an riga an san ka'ida ne zaka tura mutum da ɗaya ba zai dan ba kaga nan izini ne kai amfani da shi amma al'urfi wanda al'ada ta ta gudana da shi yace amma lokacin da wani mahuci mai sai da nama a zamanin manzon Allah ya nemi izinin manzon Allah kan cewa manzon Allah ya zo gidan shi ci abinci ya kira manzon Allah cin abinci da manzon Allah ya zo da wani mutum sai da ya nemi izinin shi sai dai da ya zo kofar gida ce ne da wane ne mu shigo manzo Allah yace yace ku shigo ya rasulullah saboda me saboda wannan ba kama Abu Talha bane wancan Abu Talha manzo Allah yana da tabbata kan shi to haka Ibrahim Taymiya ya tauga misali to haka abinda Khadir yayin wannan jirgin ruwa wani abu ne da yake akwai izini urfi sai ya dawo kan kashe yaro yace kashe yara ya halatta idza qatalul muslimina in sun yaki musulmai bal yajuzu qatluhum li naf'i sawli an al amwal ya halaka kashe su nan a kare dukiya suka ma'ana taho kan dukiya yara aka yi dandazo gaba ɗaya ya ba yadda za a kubuta sai an yi kisa ya ce ya halatta sai ka kisar wannan najida al-haruri da muka ambata jiya na ya tambayi abdullahi dan abbas akan cewa ya halatta ya kashe yara abdullahi dan abbas ce in ka san abin da kadir ya sani akan su to ya halatta ma'ana ka kashe su to haka ibnu taymiya yayi ta bayani har yanzu ma yake bayanin yake sharhu me kuma ma'ana abinda ake kira shari'a yazo yi ta bayani dan haka wannan kissa ba ta nuna halaccin wani abin da ya saba abin da manzo Allah ya zo da shi kuma ya kama hujja ce shi wani ne yana da ilimi sabanin na Allah da manzansa wannan kissa ba ta ba da wannan ya ishe mu san hakan abinda ma'ana Khadir ya ambata a ƙarshen bayan ya ga annabi Musa bayanin wannan kisa gaba ɗaya ya ga masa cewa wannan abu duka ba yayi bane da karan kai shi umarni ne na Allah madaukakin sarki gaba ta ƙarshe a cikin wannan kisa, mun ce Sheikh Abdulrahman Sa'adi ya kawo fa'idoji masu yawa fa'idoji masu yawa yayi wajen shafi hudu wajen faɗa fa'idoji a cikin wannan kisa din wasu mun ambace su a cikin bayananmu da muka zo cikin tafsiri wasu ba mu ambata ba za mu karanta alal akalli ko da ba duka ba musamman waɗanda ba mu ambata ba a cikin wannan wanda yake da tafsiri na Abdurrahman Sa'di tafsirul Karim Rahman fi tafsir kalam al-Mannan in ya koma zai ga waɗannan kisoshi din wannan ba zai bata mana rubutu ba ba rufewa ba ba zai shiga ba sautin ba zai shiga ba fa'ida ta farko da da ya cikin wannan kisa akwai falalar ilimi da yin tafiya wajen neman ilimi da cewa abu ne mai muhimmanci wannan mun faɗi wannan fa'ida a cikin bayaninmu ya ce ga annabi musa yi doguwar tafiya ya sha wahala ya bar zama da bani Isra'il ya bar karantar da su saboda je su yi ilimi da haka wanda yana nuna mana daraja da falala ta ilimi sannan daga cikin fa'idar da za mu samu a cikin wannan kissa ɗin akwai nuna cewa kullum in za ka abu ka fara da mai mahimmanci sannan wanda yake bi masa bici domin nan ƙarin ilimi mutum ya ƙara ilimi ya bi akan ya karantar da shi kun ga annabi Musa ya bar bani Isra'ila ya tafi neman ilimi wannan gabar tana da kyau gare mu mu dalibai da muke karantarwa da masu yin wa'azi wani za ga karantarwarsa da wa'azin shi ya biyawa akan neman karatun shi wannan kuskure ne kana ɗalibin ilimi mai karantarwa da wa'azi ya zama karatun da kake yi ko dai wanda kake yi a gida kai kadai ta hanyar da ko kuma wanda yake zuwa gurin malamai ya zama ya fi yawa ka fi bashi mahimmanci fiye da kai ka je ka koyar saboda karuwar ilimin shi ne a hannu fiye da karantarwa da in baka da ilimin ba za ka karantar ba wanda wannan yana da kyau mu gane wannan fikihun yanzu ga ɗaliban ilimi masu karantarwa ba kowa ke ɗaukar littafi ya kama karanta tarar haka ba ya zama ya ƙara kan shi karatu wani mai ƙoƙari shine wanda idan yana yin Global maram ko da salihin ko arba'una hadis to ran da zai je karatun ya dauko birbir ya duba ya dan duba littafi ɗaya shi kenan ya tafi wannan mai kokari ne wani ba haka zai zo ya buɗe littafin ya karanta hadisin ya fassara sai kuma ya shiga kama kana in Allah ya sa gurin da aka karanta yana da ma'lumat abuwa da yawa akan shi a fa'idanci in babu kuma ya ta kama kama haka wasu masu tafsirin suke kana jin wani tafsirin a rediyo sai ka ce wannan tafsiri ake kuwa saboda in ya karanta aya sai ya dauko ya bada labarin kanshi ya bada labarin abokin shi ya bada labarin menene ya dauko labarin wata tsowa ungosu haka zai tafi ya ta karbowa saboda ba madda ilmiya ba muraja'a bai muraja'a ba yanzu misali wannan kissa da muka karanta gashi littafi ne na tafsirin sa'adi ya faɗi fa'ida wajen sha biyu hudu kana da wannan da zaka faɗa mutane babu bukatar kai ta ne in ka zo kai muraja'a za gani a wani malami da aka yi ya rasu mutumin siriya ne in ban manta ba ya ƙari rayuwarsa a saudiya ana ce masa aliyu ɗantawi malami ne da ya rasu a cikin 1990 wani abu da ya rasu a sami daɗe da labarin duniya ba a cikin zikiriya da ya rubuta na shi kamar tarihin rayuwarsa da abubuwan da suka faru da shi dan ya zauna a rabana ya zauna a iraki ya yi wannan yana cewa a kullum yakan karanta shafi shafi ɗari yake karanta a kullum sai da shekara 60 da wajen biyu kullum sai ya karanta shafi ɗari kullum a ababin ilimi wata ran a tafsiri wata ran a hadisi wata ran a loha, wata ran abe in ya daidau littafi sai ya karanta shafi ɗari kullum sai da shekara da biyu, kullum sai ya yi wannan kaga wannan ba an mamaki bane in ka samu ilimi tare da shi to ba yadda za a kai kai ilimi baka baka mai shi baka baka kara shi shi yasa in kana ɗalibin ilimi ya zama karantar waka ba ita tafiya ba neman karatun kai yawa yau a ganka da jaka za ka je can ka koyi musala gobe za ka je can koyi nahu zata za ka je can koyi fikihu citta za ka je can rana ɗaya ko biyu ne za ka zauna karantar saboda yanzu tattarawa kake yi sannan a gidanka a tarar da fejin da za ka ji kunya in ta shiga ɗakin wasu ɗalibai kuma da sunan malamai suna da'awa sai ga je ga da littattafansa duka za a iya haɗa maka ɗora a kan kanu ba a guje ko malami ne wani ma ya cika gari wani ma ya zama international ba ma national ba international yana zuwa ghana ya je kwatano ya je niger ya zo nigeria ya je chad ba inda baya bugawa amma an kaje ɗakin shi bai da ta'an karatu saboda wa'azi ake yi mu ko kasanmu mu ba ma bambanci malami da mai wa'azi shi wa'azi baya bukatar ilimi da yawa hikima yake bukata da dabara ga gada dama ka dau aya daya sai kai ta bayani akan ta amma ilimi shi wani abu ne da sai ka zauna ka yi shi shi yasa za ga wani mai wa'azin in yana wa'azi za a yi kuka za a tuna Allah amma da za ka ba shi littafi ka ce karanta mu bai iya shafi daidai bai iya shafi daidai saboda bai bai iya to dole ɗaliban ilimi sai mun baiwa neman karatu muhimmanci fiye da karantarwa alal akalli in ba za mu iya ba mu daidaita su in kwana hudu muke zuwa ɗaukar karatu to kwana hudu nan kuma a gidanka ba zama kana da tsari na yin karatu in kullum yanzu misali a waye gari ka ce wannan fatawa juzuki na sha ɗaya ɗin nan so da ke ce na karance shi bango to bango jahil ɗaya daga cikin malaman loga ƙa'idar shi duk littafin da ya bada hannunsa sai ya karance har sai da ya sai da zama saboda bai da kuɗin siyan littafi a wancan zamanin sai je shagon masu sayar da bai sai ce zai zai dan biya su wani abu ya kwana a shagon dan ya karatu kwana yake a shagon sai dan bada wani abu an tashi sai ya shiga a kulle da shi ibnu hajar mai bulugul maram wanda ya cika duniya da littafai na ilimi ah, wannan ne tsaron labura ne yake shi sai ya karatu kullum yana cikin laburare yana yana yana karatu shek albani wannan muhaddis da ake magana sai da ya zamana saboda tsabar karatu da yake zuwa laburare ta ta garin dimashka almaktabatu zahiriya sai da masu tsaron gurin suka san shi sai ya zama za su tashi su ce in ka tashi garibi sun amince da shi zai riga su zuwa za su riga shi tashi suka yi mai suka ce kai Wani ma ne keɓe ma guri saboda daban da yake ɗaukowa yana karantawa in ya tsani ya ɗauko littafi ya ɗauko kafin ya sauko ƙasa ya ba da karanta sai awa uku a yana karatu ta haka aka tara ilimi to da haka a nan kisa tana na mana baiwa alhamu fal ahammu in za ka yi in ka kama harkar ilimi ka shige ta gaba daya in ba za ka harkar ilimi ba ka bar wanda za su amma kada ka zo kai da rabi da rabi ka yi rawanin ka zan malami amma ba ka san karatu ba ka son sayan littafi ba ka son zuwa inda ake karatu to ta za ka amfani shi yasa in da an wuce wa'azi an wuce marhala an zo wajen rubutu ba za ka iya rubutu ba an zo wajen karatu ba za ka iya yi ba in an ce za a zo a yi daura a karantar da ɗalibai wani fanni ko a usulu ko a fikihu ko a nahu ko a me ba zai ba zai ba shi yasa ilimi aka samu ya shiga wahala saboda tasaddara lil tadrisi kullu muhawwasin falilin tasamma bil faqih mudarrisi وحق لأهل العلم أن يتمثلوا ببيت خديم شاء في كل مجلس لقد هبلت حتى بدا منه ذلها كلها وتسامها كل مفلس shi ma'ana kowa ya zama malami saboda irin yadda aka mai da ilimin da aka ina kira ga yan uwana ɗaliban ilimi su mai da karatu ya zama muhimmi fiye da karantarwa da ilmantarwa ilmantarwa abu ne mai matukar daraja da kima aiki ne na annabawa amma sai an yi ilimin za a karantar an ilimin za a fa'idantar cikin wannan kisa da muka karanta akwai halaccin mutum ya dauki mai mai hidima a halin tafiya ko a halin zaman gida ya halatta ka dauki dan aiki ga annabi Musa da Yusha yana mai hidima sannan cikin wannan kissa da muka karanta yana da mana idan za ka yi tafiya tare da almajirai ko da abokai ko da iyali ba laifi ka gaya musu inda za a je don su yi shiri wannan zai sa shiri ga annabi Musa me cewa wa Khadir a me yace Yusha Wai idza kada Musa ne bata guda abrahu hatta abluga majma' al-bahrain aw amri Ya yace wa yaran shi to ne ba wannan tafiya ba zan tsaya ba zan tayi sai na je majma'al al-bahrain ko in wuce ma tsawon shekaru in tayi da haka in za ka yi kasan irin tafiyar da zamu haka nan manzo Allah da zai je yakin Tabuka saboda nisa sai ga sahabbansa ga inda za a sannan a cikin wannan kisa, za mu ga cewa ba da idan mutum ya ba da labarin wani abin da ya same shi na gajiya ko yunwa ko ishirwa in dai ba ya faɗa ba ne matsayin kawo ƙara yana raki ga Allah madaukakin sarki amma an ba wannan ba ne ba da fika ce wash yau na gaji ko ce yau ina jin yunwa kamar zai da ake azumin nan ko ba ce kai uwar gida yau azumin nan ya gana ni ba yau ina jin azumin nan ba ne sai abinda aka hana mutum ya mai da abin a matsayin kakuka zuwa ga wani Allah to wannan aka hana gashi annabi Musa ce da mai sabari na haza na saba an gaba da wahala cikin wannan tafiyar ta sannan wannan cikin wannan kisa za mu ga abin da yake nuna mustahabbi ne mutum ya ci abinci tare da mai bin hidima yaran shi musamman wanda yake ma hidima abin da ka ci ka bashi kada almajiri yana muku hidima da azumi ko ku ku soye dankali ga kwai ga menene shi kullum ku zuba mai kuno da ko sai ku ce ya almajiri ne ba daidai bane shi ma sai a ba a danyen mai waɗannan abuwa din ko da ba a ba shi yadda zai ce more ba sai a dan zuba mai ya ci ga nan Musa ya ce atina gada ana ya ce ka mana abincin ya nuna abincin sai ne shi da shi gaba daya to wannan yana da kyau sannan yana nuna mana cewa taimako da Allah yake ubawa bawa yana zuwa gwargwadon bukatar bawa da kuma yadda ya abin da aka umarce shi ce ku duba nan annabi Musa bai gaji ba sai da ya wuce gurin da aka ce ya ji. sai da ya wuce majma al-bahraini lokacin da yana tafiya zuwa majma al-bahraini bai koka bai gaji ba amma da ya wuce gurin ya shiga wani guri daban sai ya ce a da kajira kaina min sabari da haza na saba saboda wancan gurin an umarce shi sai Allah ya dauke mai gajiya shi yasa za ga mutum zai je aikin haji sha wahala inda akwai wahala amma sai Allah ya sauwaka mai wahalar wanda inda ba aikin haji bane yace zai irin wannan sai a sha wahala fiye da wannan shi za ga jama'ar da suke taruwa aikin haji yadda ake bita in ba irin tsotsayi ne zo ba in dai aka aikin haji rabiya sai ga adadin waɗanda suke rasa rayukan su kaɗan ne saboda kiyayewar Allah wani abu ne da Allah ya umarta sai ka taimakon sa a ciki Ruwa mutane sama da miliyan biyu zuwa miliyan uku su taru amma sai a gama cuta ba ta yi tsakaninsu ba amma in haka ake zaune sai ga gari da mutum da ya ba da kwalara sai ka can an dauka can an dauka sai ka ce gari ana kwalara amma nan mutane za su haɗu kuma akwai cututtuka amma sai Allah ya kawo sauki saboda umarni ne na Allah madaukakin sarki to bawa yakan samu taimakon Allah gwargwadon yadda ya tsaya gaban Allah madaukakin sarki kuma gwargwadon yadda ya aikata abin da aka umarce shi sannan a cikin wannan kissa din har wa yau za mu ga yadda ake ladabi ga malami mun yi ishara ga wannan inda Allah Musa ya ce hal attabi'u ala hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma 'allimta rushda wannan yana nuna ma'ana ladabi gama ga malami shine anan Imam Sa'id yake cewa bi khilafi ma alaihi ahlul jafa'i tabanin yadda ƴan jafa'i suke kai awul kibir ko masu girman kai allazina la yuzhiruna lil mu'allimi iftiqarahum ila ilmihi wanda ba sa nuna malami suna bukatar ilimin sa bal yata'awanunahum yad'una lahum bal yad'una lahum yata'awanunahum wa iya bal ma suna da cewa taimako suke cewa da Allah wani abu ne nake so mu dan tattauna haka wani zai ce maka da Allah muna so mu dan tattauna wata matsala wai shi ba gaya ya me zaka yi ba shi ba ya bai sani ba ne a tattauna zaka yi bal rubbama zanna adum annahu ya'lamu yu'allimu mu'allimahu wani ba ya dauka shi yake koya malamin nashi wa huwa jahilun jiddan alhali jahili ne fa zullu lil mu'allimi فالظل للمعلم وإظهار الحاجة إلى تعليمه من أنفع شيء للمتعلم إمام الصادق كي تأكد لكي غمالا لنونا بقاتر إلى منسى يا بكومي أنفاني غمالا idan ɗalibi ya zama jayayya da malamin da rena masa ba zai amfani da shi ba amma ko mai karanci ilimin malamin ka in ka san koyar da kai sai ka kwashe ilimin da ƙare ma da wasu abubuwa ma wanda ba ma'ana baka sani ba amma komai yawan ilimin malamin kai kana jayya da shi ba zai sanar da kai komai da komai ba daga cikin fa'idojin da zamu amfana wanda Imam Sadi ya faɗa akwai tawadu ga wanda yake da falala yi tawadu ga koyon ilimi ga annan Musa ya fi hadir falala amma ya yi tawadu wajen koyon ilimi ya bi shi har ma kuma an kama mai sharadi ya ɗauka sannan daga cikin fa'idojin da za mu ɗauka a cikin wannan kisa ɗin shine ne man laysa da hukumar sabri wanda bai da hakuri ala sobati alimi wal ilmi wajen zama da malami da yin ilimi wa wasli sabati ala zalik da iya tabbata akai to ba wanda ya dace karatu ne, duk wanda bai da hakuri ba zai hakuri da malami ba ba zai hakuri da wahala ba ba zai hakuri da kaza ba to ba zai koyi ba zai koyi ilimi ba wa man la sabra lahu la yudrikul ilma wanda bai da hakuri baya yi ilimi wannan kuma ka'ida ne har yau ni ina cewa ko da ka aba za ka kai ka a gade shi ne ashirin makana ala da wurin da yafi ko ina falala a ce yau an ɗauke ka karatu amma a cikin masallacin Ka'aba nan ne za a dinga karantar da kai bal ma a gune Ka'aba a nan za a dinga zauna zama da kai ana karantar da kai kaddara ma da banda ka sure shi ne babu haram kuma cikin Ka'aba za ku dinga zama ga zanzam a gefe to wallahi sai ya hakuri in baka kuri ba za ka iya ba wannan ka'idar ilimi ne sai ya hakuri hakuri kuma ta kowace nahiya akwai abin da ma baka zato baka tunanin cewa wahala ne sai ka dandana yanzu wani yana daukan wanda bai taɓa barin gida ba ne karatu sai ya dauka cewa barin gida abu ne mai sauki wallahi kaga nan garin da yake ciki gashi ne kasar da mu yanayin da yadda take ba ruwa ba wuta ba kaza ba kaza ba kaza ba kaza a ce ka samu ana su koda shi ba za ka je Saudiya karatu ce za ka je Madina karatu ko za ka je Makka karatu sai ka je kana zuwa kana yin sati dai hankalin ka zai da wakin ba. duk wannan ba ba din akwai ta kasar amma hankalin ka ce ya dana saboda zaka kina in kana gida irin da yamma zaka fita ka je gurin wani nan ku ka zo ba san kowa ba daga ginin makaranta daga ɗakin ka daga aji sai daga da masallaci dan yanzu ma sabo ne baka da abokai ba ka gama sanin mutanen ba wannan zai sa dole sai ka yi hakuri wannan kada ya ishe dame ka ko wanda irin wannan wani sai ya ji yayin kura zai da a ta bashi hakuri a ta ne shi ana kai hakuri kai hakuri kai hakuri amma wanda bai taba zuwa bai yana ne yana ganin shi wani ma sai ake ainihin da wallahi zan dawo yau bai zan dawo za ka dawo madhubu illa lil habibil awwali ai inda ka saba nan ne gurin zama duk inda ka damba za ka dawo ko ka bar kasan ba ta dawo daga cikin fa'idojin da za mu fa'idanci da su yana mana bi sannu sannu da tabbatar da abu gabanin yin hukunci wannan ma fa'ida mun ambace ta a cikin karatunmu sannan daga cikin fa'idojin da za mu fa'idantu da su akwai ma'ana mai da al'amura zuwa ga Allah da ya ta za yi lamari ka kai ka yi aliki ka Allah shi da mashi'a ta Ubangiji ka ce gobe in Allah da zan yi kaza jibe in Allah ya so ya da zan yi kaza saboda na annabi Musa ce satajiduni insha Allah sabira ana koya mana wannan ladabi mazan masu Allah kafuwan mu da Allah madaukakin sarki sannan daga cikin nuna mana cewa malami idan ya ga maslaha wajen yada mai koyo ba tare da shi zai fara cewa yi kaza ba a zai ta yin abuwa ne ya bari har sai ma'ana daga baya gaya mai koyon to wannan babu ne bi kamar yadda Khadir yi wa Annabi Musa yayi ta abuwan aikace sannan daga baya yi mai bayani sannan a cikin wannan kisa har wa yau akwai fa'idar ke nuna mana halaccin hawa jirgin ruwa mun ambaci wannan akwai malamai magabata da suke ganin baya halatta mutum ya hau ruwa saboda halaka suna cewa jefa kai da cikin halaka to amma ne yana mana halaccin hawa jirgin ruwa amma a yanayin da ba zai zama halaka ga mutum ba in akwai halaka baya halaka mutum ya hau sannan cikin wannan kissa har wa yau tana nuna mana wanda ya mantuwa ba a kama shi da mantuwarsa annan Musa da yi tambaya ta farko sai ce la tu'akhidni bima nasi kada kama ni kan abin da na manta sai nuna mantuwa Uziri ce ga wanda yake sai a mai rangwame sannan yana nuna mana har wa yau a cikin wannan kisa tana nuna mana cewa ya dace ga mutum ya zama yana mu'amala da mutane ta hanyar yi musu afuwa da ya musu uzuri kada ya dora musu abin da ba za su iya ba kamar yadda ya faru ga hadir ga Musa ya zama ya mai kudiri na tambayar farko ta biyu ma annabi Musa ya ce kakka kakka dora min abin da ba zan iya ba da kai shi bayan yayi ta biyu ya ce to in dai ta uku kana da damar ka hakura da ni kun ga ya zauna shi cikin rangwame da afuwa sannan wannan kisa tana na wani al'amura suna tafiya ne a zahiri zahiri ake kallo da haka annabi Musa zahiri ya kalla ya tambayoyi laifinsa a nan ba tambayar ba an riga an ce mai kada yi tambayar amma ba a ce dan me zai tambaya ba dan tambaye dama haka ne lamari da abin da gani ka tambaya to amma nan an riga an yi sharadi kada ya tambaye sai an bai bayani ko zai bin sa da yi tambayar ba ai mai bayani ba sannan a cikin wannan kisa akwai ka'ida babba cewa yudfa'u Sharul, kabiru bi irtikabi sharri saghiri ana kawar da babban sharri ta hanyar yin dan karamin sharri ana idan maslaha biyu ta zo sai a duba babba a ɗauka a bakarama kamar yadda magani cikin wannan kisa ɗin mun ga cewa kashe wannan yara sharri ne to amma a bashi ya mai da iyayen shi kafirai sharri ne mafi girma to gwara a karamin a dan a nisanci babba wannan ka'ida ce mai kyau ana yin karamin sharri dan nisantar babban kamar yadda ma'ana malamai suka kawo haka nan kuma ya halatta mutum yayi wani tasarrufi cikin dukiyar wani wanda ba tashi ba saboda maslaha kamar yadda kadiri yayi tasarrufi cikin jirgin ruwa na waɗannan mutane ya huda shi tunda ba nashi bane saboda maslaha to ya halatta kamar yadda muka yi bayani cewa ka lalata dukiyar mutum dan ka kubutar mai da sauran dukiyar shi gaba daya kamar yadda malamai suka yi bayani sannan wannan kisa tana nuna mana halaccin yin aiki a cikin ruwa masu yin su halan ne ba za ka ce dan me zai dinga sana'a su bai je kashe kansa ko masu yin aikin tsallakar da mutane a kwale-kwale, halan ne ba za ka ce ai halata ne dan me zai je ba kullum abin da ne za a kiyaye a nan shine kada a yi ganganci kamar yadda yake faruwa a kasashen mu nan sai ka ji kwalen da zai ɗau mutum ashirin sai ya ɗora mai mutum ɗari a wannan ba daidai ba ne ko a dora mai kaya abin da zai dauka a dora mai kaya ya mai overload wannan ma ba ba ne. bane sannan a cikin wannan kisa har wa yau za mu ga cewa miskini zai ke zama yana da dukiya amma ba za ta wadatar da shi ba kamar yadda waɗannan suke da jirgin da suke amfani da shi a ruwa sannan wannan kisa din tana nuna mana kashe rai babban zunubi ne ga annabi Musa yana ta da kadidi ta shay'an nukura ka zo da abu mai muni abin ki sannan wannan kissa ta nuna mana cewa wanda ya kashe wani kashe shi ake yi dan gashi ce a qatalta nafsan bi ghairi nafsin ka kashe rai ba tare da ya kashe wani ba ashe in wani ya kashe wani to ya halatta a kisasi a kashe shi sannan wannan kissa tana nuna mana cewa bawa na kware Allah yana kiyaye shi ya kiyaye dukiyarsa ya kiyaye manzuriyar shi kamar yadda ya fara ga wancan baba na waɗancan marayu guda biyu sannan wannan kissa tana nuna mana a yiwa nagartattun bayi hidima ko abin da ya rataye da su yana yana da falala dan gashi anan sadir ya tsaya ya tada wannan gini ya miƙar da shi ya gyara ta kamar hidima yi wa baban waɗannan yara din saboda ya kiyaye dukiyar 'ya'yan shi saboda mai dan saboda su samu su fitar da wannan dukiya sai ya nuna cewa yiwa bayan Allah nagartattu hidima babu laifi sana a cikin wannan kisa kamar yadda muka ishara akwai amfani da ladabi na wajen magana da ya zo maganar aibata jirgi sai ce fa a an a'iba da ya zo kan abin da ya shafi yaro sai ce fa a rada rabbuka an a kuma sai dangana alkhairi ga ubangiji sabanin wannan sai dangana shi ga kanshi game da aljanu suka ce wa anna la nadri a sharrun urida da mafil ardi sai suka ce am arada bihim rabbuhum rashada sannan wanda yana nuna mana a cikin wannan kisa za mu ga baya dacewa ga aboki ya bar abokinsa a cikin wani yanayi ba tare da yayi masa bayani ba kamar yadda anan Khadir bai bar annabi Musa ba sai da mai bayanin komai filla filla sannan yana nuna mana cewa aboki ya dace da aboki cikin ayyukan sai zama cikin irin abubuwan da suke yi to abin ne da yake sanya a dade a cikin abokantaka kuma sabawa tana kawo rabuwa kamar yadda anan annabi Khadir da annabi Musa sun rabu yayin da suka saba cikin wajen ayyuka wannan na take ce mana fa'idojin da ya ambata kenan kaɗan daga irin fa'idojin da ya ambata wanda ya bi littafai da malamai suke kamar da na ishara nan da zuwa wani littafi da aka rubuta mai shafi 140 da wani abu akan wannan kissa da fa'idojin da suke cikin ta zai samu fa'idoji masu dimbin yawa kuma da wannan ne muka karkare wannan kissa din wanda gobe insha Allah ta'ala za mu tsora kan sa ta wani ta ƙarshe a cikin wannan sura mai albarka abinda muka karanta ne dai Allah ya bamu nada wanda muka yi na kuskure Allah ya gafarta mana Allah ya ba mu da mana mai albarka Allah ya ba mu lafiya waɗanda ba su da lafiya Allah ya ba su lafiya ko kuma da muke da ita ubangiji Allah ya ƙara mana lafiya ubangiji Allah madaukakin sarki ya ba mu da mana mai albarka subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk ولا